sannan da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi da ya ƙunshi amsa tambayoyinku na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci wanda shek aminu ibrahim daurawa ke amsawa gwargwadon fahimta a kar masalla muna fara wannan shirin da ya maka sallama assalamu alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh da insha Allah kamar yadda aka saba a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan yau ma dai za mu gabatar muku da shiri na musamman ne dangane da wannan ibada ta azumi inda a yau muke fatan malam ya fara mana da bayani a game da sharuɗan ingancin azumi sharuɗan da ke sanyawa azumi ya zama ingantacce a karmukan bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Azumi ibada ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa bayinsa. In mun lura wata jarabawa ce ta kabar wani abin da ka saba da shi. shi ne cin abinci da shan ruwa da kusantar iyali da sauran abubuwa da za mu yi bayaninsu waɗanda suke karya azumi to wannan ibada ba ta ingantuwa sai da shara'i guda uku shara'i na farko niyya azumi baya yiwuwa sai da niyya ne babban sharaɗi na farko sharaɗi na biyu kamewa ga barin ci da sha da saduwa da iyali da gangan da sauran abubuwa da suke warware azumi kamar kakaro amai da makamantansu tun daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana wannan shine sharaɗi na biyu sharaɗi na uku tsarki ga matar da take jinin al'ada ko take jinin biki domin mai jinin al'ada da mai jinin biki ko da ta ɗau azumi sai jinin ya zo mata da rana to wannan azumin na ranar ya kare ci gaba da azumin a kanta haramun ne domin babu tsarkin yinsa balle kuma a ce tana cikin yin jinin waɗannan su ne mahimman abubuwa guda uku da za mu tattauna su a matakin farko na sharuɗan azumi abu na farko shine tsarkaka ɗin nan daga jinin al'ada da kuma jinin biki wanda mai jinin biki da mai jinin al'ada suna cikin matan da za su sha azumi dole ma'ana ba za su yi ba eh. in sun samu tsarki sai su rama saboda haka a hali uku mace ba za ta yi azumi ba ko azuminta ya ɓaci matar da tana yin jinin al'ada alfijir ya keto kaga ba ta samu tsarki kafin ketowa alfijir ba hmm. da haka wannan ba ta da azumin wannan ranar Tun da lokacin azumi ya riske ta jini na zuba ko da ku bayan alfijir ɗin ne sai ya ɗauke to ba ta da azumin wannan rana saɓanin a ce jinin ya ɗauke kafin alfijir ya keto kasancewar ba ta wanka ba ba matsala ta iya yin wankan daga baya in dai jini ya ɗauke kafin alfijir ya keto ta yi niyyar yin azumin wannan rana to shi kenan bayan haka sai ta yi wanka to haka nan matar da saura minti ɗaya ta rana ta faɗi mm. sai jinin al'ada ya zo mata to azumin wannan rana ya lalace saboda jini ya same ta a lokacin azumi mm. kuma saɓanin a ce saura minti ɗaya rana ta faɗi jini ya ɗauke mm. to kaga wannan ɗan lokacin da ya rage mata koma da da yawa ne kamar matar da jini ya ɗauke mata da tsakar rana sai ta yi wanka to sai ta ci gaba da cin abincinta don ba a ɗaukan azumi daga rana to wannan shine haka matar da jinin haihuwa ya zo mata bayan alfijir ya keto to babu azumin wannan ranar amma idan jinin ya ɗauke kafin alfijir ya keto sai ta yi niyyar azumi ko da ba ta samu daman yin wanka ba sai alfijir ya keto babu wata matsala da haka wannan shine sharaɗi na farko wato ya zama an samu tsarkaka daga jinin al'ada da kuma jinin wato nifasi sharaɗi na biyu shine niyya azumi baya yiwa sai da niyya ita kuma niyya tana da sharaɗi guda biyar na farko a nufi Allah da wannan ibadar duk wanda zai azumi na nafila ne ko na farilla da duk sauran wata ibada da Allah ya samu to mu yi ta ga Allah kawai ya zama Allah muka nufa da wannan ibadar wannan ita ce niyya ta farko niyya ta biyu mu yanke cewa wannan abin da muke yi wato ba da shakka muke yin sa ba kamar misali mutum ya ce in ramadana ne na yi ɗaya in ba ramadana ba ne na yi a'a dole a samu abin da malamai suke kira aljazamu wato mutum ya yanke a zuciyarsa cewa na yi niyya kawai ba magana in ka zane na yi niyya ko in gari ya waye min ban kaza ba ban yi niyya ba kakka sa sharaɗi a niyya kawai ka yanke na yi niyyar yin azumi gobe ita kuma zuciya a nan ne ake niyya ba a cewa nawaitu an asoma ba da fatar baki ake faɗan niyya ba niyya ana ƙudire ta ne a zuciya da aka malamai suka ce anniyatu ha alƙalbu. ita zuciya nan ne wajen niyya malam imamu ne yake cewa la yasihu sawm illa bi niyyati wa muhalluha alqalbu malam imamu nawawi yake cewa azumi baya inganta sai da niyya ita kuma zuciya nan ne wajen yin niyya ba fatar baki ba domin in abu ya zo fatar baki sunansa furtawa in ku a zuciya aka yi shi sunansa niyyatawa kudirewa da eh. haka tsakanin kudirewa da furtawa shine lafazitawa da baki in mutum ya lafazta da baki ya lafazi aka ji sauti to wannan abin ya fita daga niyya ya koma furtawa hmm. maimakon kudircewa da ka kudurewa za a yi a ranka cewa na yi niyan azumi shi allon da ka kudurci abin saboda shi ai ba sai ka gaya masa a fili ba ya san me ka niyyata a ranka sannan abu na uku a ta'ayin niyya ba ta yiwa sai mutum ya ayyana me zai yi bayan ka yanke to ka yanke cewa na yi niyyar yin azumin watan ramadana ne a ranka haka za ka yanke cewa ka ayyana abin da za ka yi ba azumi mutulakan ba azumin watan ramadana sannan na hudu ka kwana da niyyar wato niyyar ta zama kayi ta tun da daddare tun kafin alfijir ya keto kai niyya idan mutum bai kudurce niyyar yin azumi a ransa ba sai bayan alfijir ya keto to ba zai iya yin wannan niyyar ba domin muhallinta ya wuce da haka malamai suka ce at-tabyitu wato aljazamu at taayinu at-tabayyitu ma'anan at-tabayyitu shine mutum ya kwana da niyyar kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda bai kudura niyyar yin azumi kafin alfajir ya keto ba ba shi da azumin wannan rana haka wajibi mutum ya kudurce a ransa zai yi azumi shine sharaɗin wato yin azumin ka kudurce a ranka za ka yi azumi gobe to shine wannan eh, malam kamar wajen niyyar nan akwai waɗanda misali in mutum ya kwanta da daddare ana tunanin a wannan daren a iya ganin wata har ya kwanta bacci ba a ga watan ba to idan misali bai kuma samu ya farka ba har alfajir yake to yaya azumin sa a wannan ranar to mutumin da ya kwanta ba a ga wata ba kaga bai niyya ba kenan tunda ba zai raba kafa a wajen niyya ba kamar da muka bayani a baya ya ce in ramadana ne na yi kwaya ɗaya in ba ramadana ba ne to na yi nafila to ba a raba kafa a wajen niyya tunda har alfijir ya to bai samu labarin an ga wata ba to ba shi da azumin wannan rana in an ga wata ɗin hmm. to sai dai ya rama kwaya ɗaya bayan bayan azumi duk da malamai kuma sun ce duk da haka sai an samu a yake ɗin wato ba zai ci gaba da cin abinci ba hmm. kada ya ce a to tun da ba a ga wata ba har na kwana bari ci gaba da cin abinci na hmm. a'a duk da bai niyya ba amma zai riƙe bakinsa ba zai ci gaba da cin abinci ba kamar kuma wanda bai samu labarin an ga watan ba an tashi ana cin abinci sai da aka ci abinci an yi karin kumallo sai kawai labari zo an ga wata to shi ma kaga ba za a ɗauniya ba ba za a ɗauniya azumi daga nan ba amma sai a riƙe baki zuwa faɗuwar rana kamar da malamai suka yi bayani sannan akwai matsalar jaddada niyya a kowane dare ko ko niyya ɗaya ta isa ma'ana niyya ɗaya ta isa a watan ramadana gaba ɗaya ko kowane dare sai mutum ya jaddada niyya to akwai wannan matsalar akwai malaman da suke ganin in ka riga kai niyya kwaya ɗaya tun farkon azumin farko kace Allah na yi niyyar yin azumin watan nan na Ramadana baki ɗayansa saboda Allah to shikenan ya ishe ka wasu malamai suka ce a'a ai shi azumi kowanne cin gashin kansa yake in ka sha ruwa ka gama da wannan kamar sallah ce in kai sallama in zaka shiga sabuwa ai sai kai niyya haka in kai sallama in zaka shiga sabuwa sai kai niyya to azumin nan guda talatin ai kowane azumi tsakaninsa da na gaba akwai abin da ake yi wanda ya nuna bambanci tsakaninsu tunda da an sha ruwa cin abinci ake a sha ruwa a ci abinci kaga ya nuna wannan azumin na ranar ya ƙare gobe ma sabo za a tashi so da haka malamai suka ce sai dai kowane dare ka kujire a ranka gobe ma zan tashi da azumi biyu ma zan tashi da azumi wasu kuma malaman suka ce a'a na uku kenan masu ganin niyya ɗaya ta isa da masu ganin kowace rana sai an mata niyya malamai na uku suka ce sai in mutum ya yi rashin lafiya wacce ta sha sha azumi ko ya yi tafiyar da ta sha sha azumi to shi ne sai ya sake jaddada niyya domin wani abu ya ratsa wanda ya sa azumin ya tsinke bai yi shi a jera ba to wannan sai ya sake niyya amma ƙaurin da malamai suka fi ƙarfafawa shine lalle kowane dare a ɗaukar masa niyyarsa duk da mazhabar mu ta malik wato sun tafi akan cewa niyya ɗayan nan ta isa a watan gabaki ɗaya amma an samu daga cikin mazhaban mu ta malik akwai wani babban malami da ake kiransa Ibn abdul Hakani. shi ma ya tafi tare da manyan malaman can waɗanda suke cewa kowane dare sai an jaddada niyya wato saɓanin ruwayar da aka samu daga imamu na mali da zafar da kuma wata ruwaya daga imamu ahmad cewa niyya ɗaya ta isa watan gaba ɗaya to wannan shine game da abin da ya shafi niyya eh, kenan akar mukalla a cikin waɗannan abubuwan ba a samu wata ruwaya da ke nuna ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya to ai niyya a zuciya take mm. kaga yanzu misali kamar niyyar fasa azumi malamai sun kawo wannan matsalar mutum ne kawai da rana sai kawai ya ce ni na fasa azumin nan mm. kuma ya kwance wannan kudirin daga ransa cewa fa shi yanzu ba azumi yake ba mm. to aka ga ba azumi eh. tunda ina a'malu bin niyat wa inna ma imanawa abin da yasa ba a samu iya abin da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine innamal a'malu binniyat duk aiki sai an masa niyya sannan kuma wanda bai kudirce yin azumi da daddare ba ba shi da azumin gobe ma'ana wanda bai yi niyya kafin alhijir ya keto ba azumin wannan ranar ko ya yi shi bai yi ba domin bai riga ya kudire niyyar zai yi shi a ransa ba da haka wannan shine sannan akwai istimrariya matsala ta bakwai kenan hmm. istimrariya shine tun da kai niyya daga ketuwa alfijir to wajibi ne ka ci gaba da abotantakar wannan niyya din har zuwa faɗuwar rana shine dai mas'alar warware niyya din inda za ka ji cewa ko da sakan ɗaya ya rage rana ta faɗi ka warware niyyar yin azumi a ranka to wannan azumi babu shi saboda haka wannan su ne abubuwan da malamai suka faɗa na rukunai guda uku waɗanda su ne a matakin farko da kaiwa ga azumi Eh, to kamar kuma in shaitan ne dan garaya masa fa zuciya ta rika kai komo haka nan ba tare da yayi niyya ba sai ji a ran nasa kamar cewa ya warware to wannan shaitan dama mun yi bayani cewa daga cikin hanyoyin da shaitan yake bi yake halakar da mutum akwai sa masa waswasi haka mm. waswasi kaga kenan abu ne da bai kamata mutum ma ya saurare shi ba mm. musamman ga wanda waswasin ya masa yawa shaitan ya dinga ce maka niyyar ka ta ware ko ya dinga sa maka a ranka cewa baka ma yi niyya ba mm. to kaga ba za ka saurare shi ba domin ka saurare shi gaba ɗaya ma sai ya bi ka a ragowa ayyukanka na ibada mm. ya ta sa maka a ranka cewa fa kai fa baka ma yi niyya ba fa ko ya ce kai fa baka ba ma fa yi kake ba mm. to kaga mutum ba zai saurari wannan ba domin shaidan ne in mutum ya daka tasa to azumin gaba ɗaya ma ba zai samu ikon yi ba da sauran ibadunsa gaba ɗaya kowace ibada ka ɗauka sai shaidan ya zo ya ce maka ai kayi kaza kayi kaza mm. tunda har Allah da ya halicce ka ma shedan ya samu kofa sai ya ce maka Allah shi ya komai to wai shi Allah nan shi kuma waye shi mm. inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shi dan ba zai gushe ba yana halarto muku da kokonto ta fuskoki daban-daban har sai ya sa ku kuna tambayan Allah shi ya kowa shi kuma Allah waye shi mm. in kun ji irin haka ku ce amantu billahi wa rusulihi Allahul ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to sannan wane ne azumi ya hau kansa mutumin da azumi ya hau kansa shine mai hankali kaga mutum yana da hankali wajibi ya azumi sannan ya zama ya balaga al-aqalu wal bulug wanda su ne sharaɗi guda biyu na takalifi wato shari'a ko alƙalamin shari'a baya hawa kan mutum sai ya balaga yana da hankali to amma tun da an ce sai mutum ya balaga sannan azumi ya zama wajibi a kansa to yara za a iya sa su su yi azumi malamai suka ce eh a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana koya ma yara azumi har wata daga cikin sahabiya take gaya mana mukan tafi da yara idan za su yi kuka sai mu ɗauko 'yar tsana wacce aka yi da audiga mu ba su su dinga yin wasa da ita har ya zuwa lokacin faɗuwar rana wato suna jan hankalinsu da kayan wasa don su saba da azumi kaga ashe abin da ake ce ma yaro ya yi azumin moɗa wannan kuskure ne babu wani azumi azumin moɗa wato wai azumin sha biyu rana eh. in sha biyu rana ta yi wai ya yi rabi sai ya ci abinci gobe kuma sai fara daga sha biyu rana ya kai to ba a koya wa mutum azumi da wa shari'a in zai iya daurewa ko ƙwaya ɗaya ya kai kuma a ƙarfafa masa gwiwa a shirya masa kayan shan ruwa mai daɗi domin ya saba domin azumi koyon juriya ne koyon haƙuri ne koyon dauriya ne to ya kamata mutum tun yana ƙarami a koya masa dauriya da juriya za ka ga wasu yaran yan ƙanana amma sai ka ga sun yi azumi takwas goma wani ma ka ji an ce bai sha ba to irin wannan a ƙarfafa yaro akan haka kuma in ya kai azumi din nan a yi masa ɗincin sallah a kyautata masa ta yadda zai ji daɗin cewa tun a nan duniya iyayensa sun ji daɗi har sun fara masa sakamako kafin kuma ya je lahira ya masa babban sakamako duk da yaro ana ga cewa in yi aikin ibada iyayensa ake rubuta wa ladan amma ba haka bane shi ma ana ba shi lada saboda hadisin da ya zo wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama tana da yaro za ta tafi haji da shi ta ce alihaza hajj akwai haji akan wannan yaro ya ce na'am walaki ajarun kina da lada bai ce walaki ajarihi ba ladansa za a baki ba a kina da lada ke ma na goya shi da tafiya da shi amma shi ma yana da lada sai dai lada ne na mustahabi tunda bai kai alƙalamin da za a ɗora masa abu na wajibi ba mm. to sannan matafiyi shi ma azumi ba wajibi ne akan matafiyi ba musamman tafiya da ta zamo ta balaguro ya iya shan azumi zai kuma iya yin azuminsa ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin azumi a lokacin tafiya kuma suna sauke azumi a lokacin tafiya har suka ce mana kamar da ya zo hadisin bukhari da Musulun? masu yin azumin ba su zargi waɗanda ba sa yi ba waɗanda ba sa yi ba su zargi masu yi ba domin yanzu ana tafiya a mota da azumi aka ga kana cin abincinka sai jama'a su ga kamar ka da juriya ba ka da jarumta ka yi addinin ma ka ɗauke shi sako-sako sun ɗauka zafin addini shine komai wahalar tafiya komai daɗinta ka ci gaba da yin azumi to suka ce mu da muke azumin ba mu zargi waɗanda ba sa yi ba waɗanda ba sa yi ba su zargi masu yi ba kowa ya tsaya akan sunnarsa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin su sai dai idan wani aiki za a je a yi kamar wani aiki za a yi a lokacin tafiya din to ya kamata a ce an sauke azumin domin wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna tafiya wasu daga cikinsu suna yin azumi wasu daga cikinsu ba sa yi saboda haka sai aka zo za a yi aiki da aka zo za a yi aiki sai ya zama su waɗanda ba sa azumi suna da ƙarfi da za su iya yin wannan aikin su ko masu yin azumi sun gaji tubus to sai waɗannan wanda ba sa azumin suka yi ta aikace aikace wajen sauke kaya da kan raƙuma da kwance sirji da ba su ruwan sha da yin kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau waɗanda ba sa azumi sun tafi da lada ma'ana sun samu damar ƙarfin da za su yi wani aiki na taimakon jama'a don haka sun fi kuku da kuka zo a gajiye kun kasa yin komai haka nan kuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum an masa inuwa wato ya faɗi ya suma ana iya fa masa ruwa ana masa fifita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan fa me ya faru sai aka ce wani matafiyi ne ya ɗauko azumi to shine ya jigata shine ya faɗi ake masa fifita ake fa masa ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce laysa min albirri asiyamu fi safari baya daga cikin abin nagarta da za a yaba maka in kayi shine ka ɗauko azumi a lokacin tafiya to sai malamai suka ce to a can ba a zargi waɗanda suke azumi a lokacin tafiya ba a nan kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya daga cikin ma nagarta kwata-kwata ka ɗauko azumi a lokacin tafiya sai aka ce wannan ya shafi wanda azumin zai wahalar da shi duk mutumin da ya san in ya ɗauko azumi zai wahala ko zai jigata ko za a iya gamuwa da aiki mai wahala to bai kamata ya ɗauko wannan azumin ba sannan kuma rashin lafiya ita ma rashin lafiya za mu ta da kashe ta kashi uku rashin lafiya tana cikin dalilin da ke sa a sha azumi ko kuma a ajiye azumi ko ba sai an ɗauka ba mutumin da ya san yana da wata rashin lafiya da aka ce ya dinga shan magani to wannan shi ma sai ya ajiye azumin ko kuma ya san in ya ɗauki azumin wanda rashin lafiyan zai jinkirin warkewa ko rashin lafiyan zai ƙaru ko kuma zai fara masa da rashin lafiyan waɗannan da abubuwa da aka ka game da taimama shine ƙaruwar rashin lafiya ko jinkirin warkewarsa ko kuma faruwarsa sabo duk waɗannan dalilai ne da suke sa mara lafiya sha azumi wanda in mun zo bayani akan rashin lafiya ɗin za mu bayanin waɗannan abubuwan dalla-dalla. sannan ragowar mawane da suke hana yi azumi waɗanda sun kai guda goma sha biyu dalilan da ke sa mutum ya sha azumi wasu za a rama wato dalilan kashi uku ne akwai wanda zai sha azumi in ya samu dama sai ya rama akwai kuma wanda zai sha azumi shi ba zai rama ba sai dai ya ciyar a bakacin mukan da ya sha sannan akwai wanda zai sha azumi ba zai ciyar ɗin ba ko ba zai rama azumin ba to wannan kashi uku za mu ji bayaninsu a gaba insha Allah ta'ala tunda mun ji yanzu sharaɗin ingancin azumi guda hudu kuma mun ji niyya da ta kasu kashi shida da matsaloli ƙarƙashinta to sai bayani akan abin da ya shafi ladubban yin azumin tunda ga daga ɗaukan azumi zuwa faɗuwar rana akwai wasu ladubba da ake so mai azumi ya kiyaye kafin mai bayani akan abubuwan da suke karya azumin kuma su kuma da kashe-kashen su. na ɗaya daga cikin waɗannan aladuba shine yin sahur mutane da yawa sai ka ji suna cewa ni ai ba sai na yi sahur ba ko ni sahur bai dame ni ba to sahur ba yana nufin ka sa abinci a gaba kai ta kwankwada ka sha ruwa kai ta kwankwada ko kai ta cin abinci ba ko dabino kwaya ɗaya ka ci ko ruwa makwalwa ɗaya kai ka yi wannan sunnar ka samu wannan ladan kuma ka yi sahur saboda hadisin anas dan malik allah ya ƙara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa a cikinsa ta saharo fa inna fi sahuri baraka mm. yake ku dinga yin sahur domin a cikin cin abincin sahur akwai albarka wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito da kuma wani hadisi shi ma da ke karfafa yin sahur din nan hadisin amr bin al-as da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bambancin azumin mu da azumin ahlul kitabu da suka gabace mu shine cin sahur mu muna yin sahur su ba sa yi to kenan bambancin azumin mu mu musulmi mm. da waɗanda suke azumi kama ba musulmi bane a nasu addinin ana yi to su ne mu muna cin sahur su ba sa ci to kaga ishe sunna ce mai ƙarfi kamar da zuwa hadisin muslim da abu dauda da a tirmizi da imamun nasa'i haka nan sahur ko da makwaliyar ruwa ɗaya kai to kai sahur kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin ibnu hibbana tasahharu walau bi jur'ati ma'i ku yi sahur ko da makwalwa ɗaya me ke nan kwankwada ɗaya nan, eh, kurba ɗaya ko surɓa ɗaya mm. in mutum ya yi to ya yi sahur sannan kuma koda da dabino ne ƙwaya ɗaya shi ma hadisi ya zo ingantacce cewa a yi sahur koda da dabino ɗaya ne wanda ya zo hadisin abu hurairah yana cewa ni'imar sahurul mu'min a tamru ma mm. dalla da abin sahur ɗin mumini ne ya samu dabino ya ci a lokacin sahur kaga ashe shi dabino yana da sunna biyu akwai sunnar yin sahur da shi akwai sunnar yin buɗe baki da shi hmm. ga wannan hadisi na ibn hibbana da sanadi ingantacce da abu dauda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni'ima sahurul mu'min at-tamru hmm. ma dalla da sahur din mumini shine mutum ya ci dabino na'am to duka duka anan zamu kwana a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi inda malam ya koro gaya mana waɗansu dubba da ake son kiyayewa a yayin azumi sai a kasance tare da mu a lokaci na gaba inda in insha Allah za mu dora amma kafin sannan a nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ya saba kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kafai Allah ya saka masa da alkhairi da yake ɗaukar nauyin kawo muku dukkan abokan aikin da suka yi hidima wajen ganin shirin ya zo muku habib jafar madobi da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa من صلى صلاته صبر الكتاب والقرآن